daga 31 a jihar edo 18 a jihar bayelsa 10 a jihar plateau biyar biyar a jihohin adamawa da taraba ya zuwa jihohin kano jigawa kebbi sokoto da niger kusan dai kowace jiha na da nata alƙalumma kan waɗanda suka kamu da wannan cutar ta zazzabin lasa inda yanzu haka jimila a ƙasa baki ɗaya dai ya kai 374 a watan janairu kacal wannan adadin inji dr aminu sidi na cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta ƙasa yasa dole fa a lissafta cutar ta lasa a matsayin wata babban annoba da ke fuskantar najeriya abin da ya faru a shekara goma sha biyu shi ke son ya sake faruwa wato abin ya taso kawai haka gaba daya ya zo na ta kashe mutane shi yasa muka miki muka kira kowa abu faɗakar da su kwamishinoni da duk ma'aikatar lafiya ta ƙasa cewar yadda muka yaƙi ebola haka muke so mu yaƙi wannan cutar yana kashe mutane da yawa babun da ya kamata mu zauna muna kallo jihar bauchi dai ita ce ta baya bayan nan wato cikamakon jihohi ashirin da wannan cutar da waɗansu nau'in beraye na daji ke yadawa ke samun nata kaso kuma domin kimanta yadda ake fama da wannan annobar na leƙa asibitin koyarwa na jami'ar abubakar tafa balewa da ke garin baucin najeriya sunana dr ibrahim mai gari yaya wannan cuta ta zazzabin lasa take yanzu haka a yanzu dai gaskiya muna cikinta saboda yanzu musamman wannan wata na janairu shine wanda muka samu mutane da yawa waɗanda suka kakkamu daga cuta daga ka ce da yawa kamar nawa a yanzu dai mun samu mutane za su kai ashirin wanda suke da wannan don yanzu haka wanda suke kwance kan gado muna da guda goma sha ɗaya ta ƙaru sosai ma don ta nan ka bayan dai murnar ganin ƙarshen cutar ebola yanzu hukumomin lafiya a najeriya na shelar neman ɗauki daga hukumar lafiya ta duniya wato who domin takaita barazanar wannan cutar da beran daji ke yadawa al'umma ya zuwa wannan lokacin da gwamnatin tarayya ta umarci jihohin da wannan cutar ta bullo da su killace wani sashe domin ba masu ɗawainiya da wannan cutar ta lasafi ba kula na musamman saboda ai fatan jikinka gabaki ɗaya ba a so ko ɗaya kowane shafi ya zamanto a bayyane da akwai kaya da zaka sa na musamman wanda zai rufe jikinka gaba ɗaya har wanda zai rufe fuskanka ya to ko da tari ne ko da wani abu ya faru daga ko ya amai wanda ya tsalu sai dai ya tsalu a jikin wannan abin kariya eh, abin kariya hukumomi dai na jaddada tsabtar jiki da ta muhalli rufe kayan abinci daga berayen da ke yada wannan cutar yawaita wanke hannu da kuma rufe duk waɗansu hanyoyi da ɓeraye kan samu shiga gidaje sai dai a cewar malam sagir madaki shira wani mazaunin karkara a jihar bauchi abu ne mai wuya ka raba wannan zazzabin na lasa da talauci in ka ga rumbu kafin a gyara hatsi bera ya shiga ya yi ta'adinsa abinci ne za a bashi a buɗe bera ya taba tumatir a buɗe bera ya taba. Shehu Saulawa, Bauchin Najeriya, Radio France International.